jika biyar ka ban aro kake so ka hada mi za ka hada min kuma kuma karyanka na faɗa ma gaskiya ba ni ba kayayya ba abin da ka damun ka kaki kai sana'a in ka zo ka samu sana'a ka tai ka buga ka nemo za ka zamna lafiya in ba ka yi sana'a ba ba ka zamna ma lafiya ka ji ko ka ji mai na faɗi mako yau ne dan kaban ko ban da biye kuma yau da kake cewa banni sana'a shugaban kasar ma fatahiya zai yi muhammad yusuf din ko karyanka wallahi wallahi karyanka ka fada fada muhammad yusuf shugaban mu daitai yana da halifa da ya dauko wadda yana da ɗabi'u masu kyau wadda zai nunka zai sake ninka ba ƙasa za a ji daɗi lakwal za a zauna haka lafiya komai za ka sa zai ci gaba da kake faɗa mini haka wane ne zai zo ya maye gulbin hi muhammad yusuf din a ƙarƙashin kalkashin jam'iyyar tarayya pnds wannan shi ne zai zo ya kara ya sake karawa ya yi ta nuntawa ya yi ta a kan abin da